Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Binta Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litini 18 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Binta da kanun labarai. shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar turai joseph borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin ƙasar rasha ta buɗe tashoshin jiragen ruwa na ukraine Ghana ta sanar da bullar cutar mabon a karon farko. mabon wata cuta ce mai saurin kamuwa da shiga jini da saurin yaduwa da alamomi da suka hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. mukaddashin shugaban kasar sri lanka ranil wickremesinghe ya ayyana dokar taɓaci kwana biyu kafin 'yan majalisar dokokin kasar su gana domin zaɓar sabon shugaban ƙasa. Tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa gwamnatin jihar Zamfara ta arewacin Najeriya ta dakatar da wani sarki saboda naɗin sarauta ma wani da ake zargin cewa rikakken ɗan ta'adda ne ya tuba. To sai dai wasu na cewa da farko wasu jami'an gwamnati da ma wasu manya sun goyi bayan abin har ma da cewa. Inda ba mu labari game da Alhaji Ado ce muke ji ta alheri ta shiga idan mun nufi ghana za a ji cewa yayin da ake kira ga jama'a su taimaka wajen kare kasar daga 'yan ta'adda wasu na ganin da yiwuwar 'yan ta'adda sun ma shigo kasar ko me yasa fasa eh, wato gidan yari da aka yi daga garin abuja wanda kuma ana tunanin cewa da yawanci daga cikin waɗannan fursunonin sun tunkaro nan hanyar kasar ghana za a ji rahoto kan kashe madugun 'yan awaren bangaren ingilishi da sojojin kasar kamaru suka yi kamar kowane yammacin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda baban gida jibirin kan gabatar za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ga labaran duniya mai karantawa binta suleimani yaro A yau Litinin, shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai, Joseph Borrell, ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin ƙasar Rasha ta buɗe tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a Odessa da sauran wurare ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniya yayin da ake fuskantar ƙarancin abinci a ƙasashe da dama. da yake magana da manema labarai a brussels borrell ya ce dole ne rasha ta bari a fitar da hatsi daga ukraine zuwa kasashen waje in ba haka ba kasashen duniya za su ce rasha na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar jama'a ba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya anthony guterres ya faɗa a makon da ya gabata cewa an amince da cimma yarjejeniya tsakanin rasha da ukraine Turkiyya da kuma majalisar ɗinkin duniya akan fitar da miliyoyin ton na hatsin ukraine da ke jibge a rumbuna tun bayan da rasha ta fara mamaya ranar 24 ga watan fabrairu labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan binta za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda gwamnatin jihar Zamfara ta arewa maso yammacin ƙasar ta dakatar da sarkin 'yan doton tsafe Alhaji Aliyu Marafa saboda naɗa wani da ake zargin cewa rikakken ɗan ta'adda ne kafin tubar shi wato Ado Alero a matsayin sarkin Fulani sai dai wasu na cewa da farko abin ya samu goyon bayan wasu magabata da jami'an gwamnati kafin daga baya ya zama taɓar gaza ake ta ƙoƙarin nesanta kai sani malumfashi gare ka gwamnan jihar dr bello matawallan muradin ne ya ba da wannan umarni na dakatarwar da ta fara aiki yan take inda ya nisantar da gwamnatin jihar daga wannan naɗi da aka yi wa ɗan ta'addan sanarwar da sakataren gwamnatin jihar kabiru balaraba saddauna ya bada ta bayyana cewa gwamna matawalle ya nada kwamiti mai mutum shida karkashin shugabancin honorable yahaya chado gora don ya bincike musabbabin da suka sanya sarkin yin wannan naɗi barisa musa garba babban sakatare a ma'aikatar shari'a ta jihar shine sakataren wannan kwamiti sanarwar ta kuma bayyana cewa alhaji mahe garba marafa hakimin yan doto shine yanzu zai ci gaba da tafiyar da harkokin masarautar tun da farko kafin a yi naɗin a ranar asabar shugaban karamar hukumar tsafe aminu mudi tsafe ya ba da wasu dalilan da suka sanya naɗin aleru. shiga tsakanin ta hana a tada hankulan al'umma saboda haka mun aminta da ayyukan da kai alhaji haro cewa inda aka samu can karo da juna a kan zamantakewa Allah ya hana maka rana ka shiga ka hita don ganin al'umma na karamar hukumar mulki ta tsafe sun samu zaman lafiya saboda haka waɗanda sarki ya ji ya kamata ya jagorantar da kai tun daga nan ita zaune ne jami'a na 'yan dotan daji ya aminta da cewa duka wannan wurare musamman hilanin da ke zaune a nan wurare kai ya jagoranta kafin da ya sawun giwa ya taka na rakumi a safiyar jiya biyu daga cikin al'ummar 'yan doto sun bayyana min ra'ayinsu game da naɗin aleru a sunana kuma jibril gaba 'yan doto idan garin yan dutsen daji ne kuma a hakikanin gaskiya wannan sulhu da an kai an kanada mai girma ado wanda ko duniya ta fi sani da cewa suna wanda ta eh, duniya ta fi sani da suna ado aleru gaskiya wannan ba karamin tunani bane da sarkin garinmu wato mai martaba imi alhaji aliyu garba marafa marabayan dutu yayi akan sulhu domin sulhu shine zai samu mana zama lafiya tsakankanin su da manoma da makiyaya domin hakan gaskiya tun ma kafin a nada shi mun samu zaman laha kwana biyu zuwa kwana uku sati sabanin can da akwai gonakin da bamu noma ba yanzu muna nan kan noman eh biki an yi shi lafiya kuma mu muna ganin yin wannan biki insha Allahu kama alfiri ne gare mu 'yan bindiga da dama bisa baburan su uku biyu suka halarci wannan bikin naɗin. Sani Shahab Malumfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Sani ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga binta da ci gaban labaran duniya. To Ibrahim a jamhuriyar Nijar matasan Krista daga majami'un ɗarika Angalikan da yankin Yamai sun gudanar da taron su na shekara-shekara a ƙarshen mako inda suka tattauna akan hanyoyin magance matsalolin da ake fuskanta a yau a zamantakewar iyali. Wakilin murya Amurka Sulamomin Barma ya halarci taron a birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani. Rashin fahimta tsakanin ma'aurata wata muguwar ɗabi'a ce da ke ƙoƙarin samun gindin zama a 'yan shekarun nan a ƙasashe matalauta, lamarin da kai tsaye ke shafar tarbiyya da makomar yara, wanda ka iya zama mafarin gurɓacewar zamantakewar al'umma idan aka tafi a haka. Dalili kenan ƙungiyar mata kiristocin majami'un Eglise Evangelique de la République du Niger ERN ta karkatar da akalar taronta na shekara-shekara wajen zakulo hanyoyin magance wannan matsala. madam abba amu na daga cikin mambobin kungiyar matan krista ta arn idan rayuwar mace ta zama da kyau cikin iyali to iyali zai zama da kyau kuma gaba ɗaya al'umma da ƙasa za su unhani da ita shi yasa muka keɓe wannan mako domin mata su taru su tattauna inda adda akwai matsala cikin iyalai a gane matsala kuma a yi maganin matsalolin mun fara tun juma'a da koyaswa matsaloli guda biyar wanda suke hanawa zama arme ya yi daɗi cikin almasihu kuma domin mu kawo ƙarshen duka matsaloli da muke ji suna tasowa daban-daban. Bayanai sun yi nuni da cewa yanayin lalacewar tarbiyyar yara da ake fuskanta a wannan zamani abu ne da ke da nasaba da miyagun ɗabi'un da iyaye ke aikatawa a gaban 'ya'yansu. Misalin rashin jituwa ta tsakanin ma'aurata saboda haka malaman addinin krista suka yi tunatarwa akan wata fadar da ke kunshe cikin littafin bibil reverend pastor sani nomau shine limamin majami'ar arn bukoki muna cikin wani mugun zamani ah, shaidan yana nan yana ta ruri nasu ya ce in ji magana allah shaidan yana ruri kamar zaki yana neman wanda zai canyawa to kuma wannan yana faruwa a cikin iyali idan iyali za su zamna lafiya unguwa za ta zamna lafiya gari zai zamna lafiya ƙasa za ta zamna lafiya kenan duk matsalar duniya daga cikin iyali ne take hitowa da iyalai za su zamna lafiya da duniya ta zamna lafiya wannan zama da ke matsayin wani taron karawa juna sani ya gargaɗi mahalartansa su yi amfani da darussan da suka koya a aikace shika-shikan taron na cewa suna da kwarin gwiwar cimma wannan buri sai mu ce godiya ga ubangiji tun da cikin mataye duka da na urn da muke da su cikin kashi 100 muna iya cewa kashi 80 sun yi amsa kuma sun ɗauki su wannan da mahimmanci domin mun ga za a su mun ga tambayoyi da suka yi kuma mun yi addu'a tare ubangiji ya bamu iko ba sauraro kaɗai ba amma mu zamanto mun koma cikin gidajenmu mu aikata abin da aka koya mana shekaru sama da 20 kenan matan krista na majami'in angalika ke shirya irin wannan taro a ƙarƙashin ƙungiyar arn wato iglis evangelique de la république du niger da nufin sada zumunta da tunatar da junansu kyawawan ɗabi'un da ya kamata mabiya addinin krista su tafiyar da rayuwarsu a kai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida barma da wannan rahoton a kuma gaida binta da ta karanto mana labaran duniya daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar kamaru muka nufa inda za a ji ƙarin bayani kan kashe madugun 'yan awarin bangaren ingilishi wanda ake kiransa field marshal. da sojojin kamar suka yi a yankin na masu amfani da harshen ingilishi a kasar ta kamaru bashir ladan gare ka Wani yunkuri ne na bataliya ta gaggawa a rundunar 'yan sandan Kamaru mai suna biyar a ranar Juma'a a mararrabar Kumba wanda ya jawo hankalin mutane dubu cikin 'yan mintuna kaɗan. Gawar jagoran 'yan aware da ake yi wa lakani da Phil Marshall na cikin wata mota kafin a bayyana shi a bainin jama'a. an jima ana neman shi bisa laifin cin zarafi da ya yi wa sojoji hukumomi da mazauna yankin lebialem a jihar kudu maso yamma bayan baiwa sojoji wahala na tsawon watanni nasara ce wadda a cewar hukumomi ta nuna gagarumin sauyi a ma'auni na iko ga wannan makiyin da bai dace a bar shi a wannan yankin ba Shambelen Tuundong, eh, shugaban yankin Meme ya ce. Tunda har kuka ga mun samu mun gama da wannan fil marshal kuma kun tabbatar ku sani cewa akwai sauran nofiti da tenkobo waɗanda kuma nan ba da jimawa ba zan iya tabbatar muku a matsayina na wakilin shugaban ƙasa da ministoci da kuma firaminista a nan yin sashin cewa dukkansu za a gama da su. Tout cela seront un par un mazauna lem suka ce sun samu kwanciyar hankali kuma za su iya komawa gidajensu bayan wahalar da suka sha a hannun fil Marshall. Mr. Peter mazaunin Kumba shi kuma ya ce. Muna gode wa Allah euh, wannan mutumin da aka kashe euh, ya tsorata mu ya tsoratar da mu sosai a nan. Euh, Wani lokacin dare-dare za ku je su sun fito suna ta harbe-harben bindiga a banza don haka muna godiya ga sojojin kamaru da suka taimaka har ya zama na cewa wannan mutum an gama da shi euh, euh, Amma mutuwar Phil Marshall baya nufin ƙarshen rikici a yankin Ingilishin Kamaru. Suleiman Mohammed manazarcin siyasa ya ce mana. Euh, euh, Mafita ɗaya ce ga wannan rikicin, ba wai a kashe yaran nan ba. Mafita ita ce a zauna a tattauna, a tattauna da su a teburi guda ɗaya. Amma mutuwar Phil Marshall ba zai sauya al'amarin ba, domin kuwa yaran amba suna nan tafe har ila yau. don haka a samu a zauna a tattauna in ba haka ba za a yi ta kashe-kashe kuma 'ya'yan kamaru za a kashe. Wannan rikicin an fara shi ne a shekarar 2016 zuwa yanzu shekaru shida kenan. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Norway ta bayyana cewa wannan yaƙi na Anglophone na ɗaya daga cikin rikice-rikicen da aka yi watsi da su a duniya ya aike da 'yan gudun hijira sama da dubu kan hanyar zuwa makwabciyar ƙasa Najeriya tare da barin wasu a fiye da dubu ɗari bakwai da suka rasa matsugunansu. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. A gaida Muhammad Bashir daga Kamaru gane muka dosa inda mataimakin ministan tsaron ƙasar Kofi Aman Kwamanu ya yi kira ga mutanen ƙasar da su bayar da gudunmawa wajen kare ƙasar daga 'yan ta'adda. to sai dai a yayin da wasu 'yan kasar ke ganin kasar na samun tsaro wasu kuwa na ganin mai yiwuwa ma tuni 'yan ta'adda suka shiga kasar hawa abdulkarim gare ki. mataimakin ministan tsaro a ghana kofi aman kwamenu ya bukaci jama'ar kasar ghana su taimaka da karfinsu wajen kawo ƙarshen barazanar ta'addanci a kasar duk da cewar an yi tanadin hukumomin tsaro wanda zai fi da kasar daga barazanar 'yan ta'adda a fadarsa yaki da wannan barazanar ta'addancin ba aikin hukuma kaɗai ba ne ya kamata ya zama aiki ne na jama'a baki ɗaya ministan ya ci gaba da cewa muna yin duk abin da za mu iya don ganin an kare lafiyar 'yan kasar ghana kuma ya zuwa yanzu mun cimma burinmu a kan dukkanin abubuwa da muka sanya a gaba ta fuskar tsaro da yaki da ta'addanci idan ta taso ko shin akwai barazanar ta'addanci a kasar ga dai abin da jama'ar kasar ghana ke faɗi sunana haulat abdulrahman idan kika yi la'akari da yanda yanzu misali aka yi zancen fasa eh, wato gidan yari da aka yi daga garin abuja wanda kuma ana tunanin cewa da yawanci daga cikin waɗannan fursunonin sun karo nan hanyar kasar ghana to hakan yana daga cikin abin da ni ana wa mahangar ke ganin cewa abu ne mai wahalan gaske a ce eh, mun yi safe a cikin harkar ta'adda sunana muhammad bashir ghana dai kasa ce mai matukar kwanciyar hankali da kuma walwala mutum zai iya tafiyar da lamarinsa ba tare da fargaban yan ta'adda ba to wannan ya kasance haka ne sabili da muna da sojoji da yan sanda da ke kula da lamarin tsaro yadda ya kamata kamata ya yi mu ma mu ba su goyon baya don su yi aikin su yadda ya kamata. Sunana Alhaji Amudu Mulki gaskiya batun terrorism da suke son kawo mana hari ya gana hankalin kowa ya tashi amma so far so good matakin gwamnati national security suna kokarin su mu ma sun suna muna bayani yadda ya kamata mu mu kare kanmu. Murar Amurka ta tattauna da matsanin harkokin tsaro a Ghana Malam Adib Sani inda ya bayyana cewa gaskiya an yi tanadi mai kyau don yaki da 'yan ta'adda a ƙasar Ghana. To gaskiya dai gwamnati through state institutions among Ghana Armed Forces, Ghana Police Service, National Security, Immigration, and um, so many others, including civil society, suna kokari kwarai in making sure among terrorists ba su samu su hate mu. But that notwithstanding, batun terrorism yanzu akwai tsoro kwarai because unprecedented kill yanzu suna attack more uh, like we've never witnessed before. And in recent times, police da national security sun ga wasu sun shigo ba su san su wani ne wannan tsoro dai akwai shi amma ana aiki kwarai Eh, on the ground to ensure kaman ba ba su a eh, su attack mu amma dai kuma ya kamata ni da ki kowa ya support wannan process Ghana dai har yanzu na fuskantar barazanar tsaro saboda abubuwan ta'addanci da suka faru na baya-bayan na kasashe da ke makwabtaka da ita kamar kasar Togo Burkina Faso da Cote d'Ivoire Hawa Abdulkarim Yankwaniya sashen Hausa na murar Amurka daga Accra Ghana a gaida kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwar dan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkon ɗan adam na wannan mako. Sanin kuwa ne cewa ƙungiyar malaman jami'o'in Najeriya ASU ta shafe kusan watanni shida kenan tana yajin aiki na sai baba ta gani lamarin da ya jefa ɗalibai har ma da iyaye cikin wani hali na damuwa. Wataƙila ma wannan damuwa ne ya sa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari nuna rashin jin daɗinsa da wannan yajin aikin inda ya kira ga malaman matasan da su hanzarta komawa bakin aiki tuni dai kungiyar asu ta maida wa shugaban kasa muhammadu buhari martani inda take neman ya nemi karin haske daga ministan kwadugon kasar chris ingege wanda ke shiga tsakani kungiyar da kuma gwamnati to koya yan najeriya ke kallon wannan dambarwa tsakanin gwamnati da kuma kalaman shugaban kasar a waje daya tambayar kenan da na yi wa comrade musa jika na kungiyar amnesty support mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a najeriya mu yanda muke kallon wannan magana na shugaban ƙasa muhammadu buhari akan maganan ah, cewa 'yan ƙungiya asu su koma bakin aiki mu muna gani wani magana ne wanda yake an makara an baro shiri turani domin in ka tsaya ka kalli tsawon watannin da aka kwashe ana wannan turka-turka amma ba a cimma matsaya ba kuma har yanzu din ma ba wai an cimma matsaya ba ne na bukatunsu da suka faɗa wanda kuma bukatun nan in ka duba ya shafi gyaran jami'o'in ne da kuma kayayyaki nagartattu wanda yake za a rika ilmantar da su kansu ɗaliban domin sai ka ga ɗalibi ya fito daga jami'a amma kuma bai iya kare kwalin da aka bashi saboda rashin inda zai gudanar da aiki a aikace ba wanda yake an karanta ba domin shi a karatun jami'a yana buƙatan in ka yi karatun kuma ka yi shi kuma aikace amma duka in ka lura kaman jami'o'in namu waɗannan kayayyaki duka sun yi karanci a yanzu sannan kuma za ga aji guda kuma mutanen da ke ciki ma da kyar ma shi kan shi ma malamin jami'an ma zai iya karantar da su so saboda haka waɗansu abubuwa ne wanda yake ya kamata tuntuni tun lokacin da aka yi ta sa jami'an gwamnati su shiga tsakani da su kansu malaman jami'a din abin ya gagara to shi ya kamata ya zauna da su domin nan ne zai gane gaskiyan abin da yake faruwa da kuma yadda su kansu jami'o'in suke ciki amma duka abin sai ya zama kawai ana ta alkawura ne kawai amma babu kuma cikawa so saboda haka mu anan muna kallon cewa magana ce ta zo a lokacin da ma bai kamata ta zo din ba saboda tsawon lokacin da aka ɗauka sannan kuma yana bugun kirjin cewa ai shi 'ya'yan shi mata baya aurar da su sai sun yi digiri so kaga wannan wani magana ne wanda yake bai ma kamata a matsayin shi na shugaba ya faɗa ba saboda ya bar ya'yan talakawa suna zaune a gidaje ba tare da samun ilimin da aka faɗa a kundin tsarin mulki gwamnati ta tabbatar da kowane ɗan ƙasa ya samu ilimi ba so saboda haka a nan wani abu ne wanda muke kallon ya kamata dai ya sake taku na abin da zai kawo mu ci gaba da kuma ilimantar da 'ya'yayenmu na talakawa a jami'o'i da kuma kwalojoji saboda wannan shine duk duniya tana takama da abin da ya shafi ilimi ne to idan ko ya kasance ‘ya'yayenmu za su yi ta zama a gida babu ilimin kullum ana sa lokaci to tunaninsu yakan sanja shi yasa yawan laifuffuka suka yi yawa. To sai dai kuma a yayin da ake neman kashe wutar rikicin yajin aikin malaman jami'oyin a Najeriya su ma takwarorinsu na kasar Ghana sun shiga yajin aikin kamar yadda za ku ji daga bakin wakilinmu na Ghana Idris Abdullah Abbas daga birnin Akara. Hey, hey, hey, hey. One, the insensitivity of government to grant the proposed 20% COLA senior staff cadre of public universities in Ghana. Kungiyar manyan ma'aikatan jami'un ilimi kenan yayin da babban sakataren kungiyar Hector Awoyine a camfan yake sanar da yajin aiki da suka fara 13 ga watan Yulin 2022. Kungiyoyin da suka riga suka tsunduma cikin yajin aikin sun hada da gamayyar kungiyoyi hudu na malaman makarantu, wato kungiyar malaman makarantun Ghana da kungiyar malamai da suka kammala jami'a na ƙasa da kungiyar malamai da ma'aikatan harkar ilimi da kuma gamayyar masu kishin malaman makarantu na Ghana. sun fara yajin aiki tun ranar 5 ga watan Yulin 2022. A ranar 12 ga watan Yuli aka gudanar da taro tsakanin masu ruwa da tsaki da jami'an gwamnati, amma aka tashi taron ba tare da matsaya ba. Baya ga dalilin alawar tsuntsa don rayuwa, malaman na korafin ƙara taɓarɓarewar matsalar ƙarancin abinci a manyan makarantun ƙasar. Duk da cewa shugaban ƙasa na na Ado dan kwakufu Ado ya yi kira ga malaman makarantu da su janye yajin aikin da suke yi a jawabin barka da sallah da yawa al'ummar musulmai da kuma kira da hukumar kwadago ta kasa ta yi ga ƙungiyoyin da su janye yajin aikinsu amma ya ci tara muryar amurka ta nemi jin ra'ayin masana da masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum salihu shaibu sarauta dan jarida ne kuma mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum game da yajin aiki da ma'aikata ke yi a nan kasar ghana kunce kungiyoyin kwadago wanda wasu tuni suka yi ta huskan uh, makarantu uh, wanda kuma wasu ke barazanan yi nan gaba to abu ne da yake eh, ya shafi kowa kuma is a legitimate concern bature ya ce ah, haka domin ah, duk wani abin da yake ya shafi hali na tattalin arziki halin rayuwa tsadan rayuwa to dole ne lalle lalle al'umma su shiga cikin wani irin yanayi wanda ake ciki yanzu ah, musamman man ka duba ta hawan farashi na kaya Mai rago Jibril Abbas shi ma mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Ni nawa ra'ayin dangane da wannan yajin aiki da ma'aikata na jami'oyin gwamnati suka shiga na wato neman gwamnati ta biya su alawas na kaso ashirin a cikin ɗari akan albashinsu na ganin wannan kira kira ne da ya dace lura da yadda yanayin tattalin arzikin kasar Ghana yake fuskantar koma baya da kuma tsadar rayuwa da yiwa al'umma al'umma katutu. Akan haka ina ganin gwamnati ya kamata ta hanzarta wurin sun biya wa wayannan ma'aikata bukatunsu. To ma sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai ja birki a madadin wakilan namu da kuma jami'a da ta ba da umarnin shirin Julie Leather Gresham naku baban Yajibirin ke fatan a huta lafiya. Ba da tangarɗa ba To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Isa Lawal Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe. Ya ce ware kuɗi naira na gogon naira har miliyan 400 domin yakar talauci a Najeriya. A gaskiya wannan lamari almara ne kawai domin malam talaka da ke rayuwa hannu baka hannu ƙarya. Da wuya ya samu koda kwandala ne balle ya samu kuɗin da zai yanke masa talauci. Wasu tsiraru ne kawai za su yi ka cika tashi da kuɗin. saƙon Hamidu Kalalabuwa a jihar Jiha Mustapha ya ce ina wa al'ummar garin Jajeri na ƙasar Gudumariya bisa ibtila'in da suka samu na ruwan sama. Allah ya sa ya zama alkhairi kuma waɗanda suka samu rauni Allah ya basu su sauƙi. Saƙon Haruna Muhammad Katsina ya ce jam'iyyar PDP na taya ki murna bisa ga nasarar da kika samu na lashe zaben gwamna a jihar Osun. Da fatan za ki ci gaba da samun nasara a duk zabukan da za a yi nan gaba. Sakon Almadu Admo Baga ya ce ina kira ga al'ummar karamar hukumar kukawa da kuma garin Baga da mu tashi tsaye wajen yin katin zaɓe don ganin mun zaɓi wanda ya dace. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Malika mai ruwa road Huntuwa. Ya ce ku bani dama in yi kira ga Hajiya Sadiya Umar Faruk da ta yi ma 'yan ƙasa bayani akan yadda ake biyan kuɗin tallafin nan na gwamnatin Najeriya wato RRR. Ganin mutane da dama sun cike kuma an fara biya amma da gutsin-gutsin ake biyan kuɗin kuma meye dalilin yin hakan da fatan wannan koki namu zai kai gare ta to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. To a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. A takaice dai a yau Litinin shugaban fannin manufofin harkokin waje na tarayyar Turai Joseph Borrell ya faɗi cewa yana fatan za a cimma yarjejeniya a wannan makon domin ƙasar Rasha ta buɗe tashoshin jiragen ruwa na Ukraine a Odessa da sauran wurare ganin yadda rayukan dubban mutane suka dogara kan wannan yarjejeniyar yayin da ake fuskantar karancin abinci a ƙasashe da dama. da yake magana da manema labarai a brussels borrell ya ce dole ne rasha ta bari a fitar da hatsi daga ukraine zuwa kasashen waje in ba haka ba kasashen duniya za su ce rasha na amfani da abinci a matsayin makami ba tare da la'akari da rayuwar jama'a ba Ghana ta sanar da bullar cutar Marburg a karon farko. Marburg cuta ce mai saurin kamuwa da shiga jini, mai saurin yaduwa wadda take daga cikin iyali ɗaya da cutar Ebola. Alamomin Marburg sun hada da gudawa, zazzabi, tashin zuciya da amai. Hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da sakamakon gwaji da aka ɗauka daga wasu mutane biyu da ba su da dangantaka daga yankin Ashanti da ke kudancin Ghana da suka mutu tun daga lokacin. hu ta ce tana sa ido kan mutane fiye da casa'in da suka yi hulɗa da mutanen biyu to masu sauraronmu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe idan kuma allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya da nijar wanda ya daidai da karfe 8 da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin binta yaro wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie leather station wacce ita kuma ta hada da kuma injiniyan mu na yanzu mr chang ni ibrahim